ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني باخ لكم من ابيكم الا ترون اني اوفي الكيل وانا خير المنزلين kuma yayin da ya ba su abin da suka zo nema na abinci da guzuri sai ya ce masu bayan sun ba shi labarin cewa suna da wani ɗan uwa wanda babansu ɗaya sun bar shi a wurin babansa ya ce da su, Ku taho min da ɗan uwanku na wajen babanku, zan ƙara muku kayan raƙumi ɗaya, ba ku gani ba, ni ina cika mudu, ba na tauyewa, sannan kuma ni ne mafi kyawun masu saukar baƙi.